faman sha'a zakara kuma duk wanda ya so ya tuna Allah sai ya tuna shi ya wa'azantu da abin da yake cikin alkur'ani